Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. To jama'a barkamu da wannan lokacin ga kanun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa Iran da Isra'ila sun amince da shirin tsagaita wuta a tsakaninsu bayan shafe sama da kwana goma suna kai wa juna hare-hare. Wani harin ta'addanci ya yi sanadin mutuwar fararen hula a yankin Manda na jihar Talabiri a jamhuriyar Nijar. A Najeriya harin baya-bayan nan da aka kai a jihar Filato ya jefa tsoro a zukatan jama'a kan karuwar tashin hankali a ƙasar. Tun zuga labaran yadda suke. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa Iran da Isra'ila waɗanda suke rikici tun a ranar 13 ga wannan watan na Yuni sun amince da shirin tsagaita wuta a tsakaninsu wanda zai kawo ƙarshen yakin da amurka ta sanya hannu kai tsaye ta hanyar jefa bama bamai a tashoshin nukiliyar iran ka misali na ɗauke da ƙarin bayani shugaban amurka donald trump da ya bayyana hakan ne a wani sako da ya wallafa a cikin daren jiya litinin wanda hakan ke nuna kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasashen isra'ila da iran da suka kwashe tsawon kwanaki suna yi donald trump ya ce tsagaita wutar wacce ta fara aiki da misalin karfe hudu na safiyar yau talata agogon gmt za ta kasance kasance ta tsawon sa'o'i 24 ne inda iran za ta dakatar da dukkanin kai hare-hare sa'o'i goma sha biyu kuma isra'ila ta biyo baya kuma suna sa ran cewa a cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin bayan karewar wannan rundunar sojojin isra'ila ta ce iran ta harba mata makamai masu linzami a yau talata wanda jami'an ba da agajin gaggawa suka bayar da rahoton mutuwar mutane hudu to sai dai kafar talabijin ta press tv da ke iran ta ambato wani babban jami'in kasar na cewar iran ta kai hare-haren ne gabanin fara aiki da yarjejeniyar ta tsagaita wuta trump ya buƙaci ɓangarorin biyu da su mutunta wannan yarjejeniya wajen dakatar da kai wa juna hare-haren da suke yi to sai dai ministan harkokin wajen iran abbas arashi ya ce ya zuwa yanzu ba a cimma wata matsaya kan shirin tsagaita wuta a yakin ƙasar da isra'ila ba arashi ya rubuta a shafinsa na x cewa babu wani shirin tsagaita wuta da aka cimma hakan zai so ma aiki ne da zaran isra'ila ta tsaye da kai mana hari a wannan lokacin za mu sanar da matakin da ya dace mu ɗauka in ji shi to bayan harin da iran ta kai kan sansanin sojan amurka da ke qatar yanzu haka an fara hasashe a game da yadda wannan yakin zai iya canza salo da kuma illolin da za su iya biyo baya ambasada abubakar cika tsohon jakadan najeriya iran ya ce tabbas rikicin zai yi tasiri dangane da zamantakewa da kuma tattalin arziki a yankin gabas tsakiya muddin ba a dakatar da shi ba gadi abin da yake cewa ita iran ba ta da wani wuri inda za ta kai hari wanda ya wuce military bases na ita america duk kasashen da sun kai makwabtaka da Iran akwai military bases ɗin America wanda ya zan akallan ba a rasa soja kusan dubu talatin da biyar. To yanzu waɗannan kasashe in dai America za ta ci gaba da amfani da su da kai farmaki a Iran. To Iran fa duk wata ƙasa wadda ta ba ta dama ta yi haka za ta ɗauke ta tana cikin waɗanda ya zan za ta yaƙi da su. don haka ina ganin yanzu waɗan zai koma tsakanin waɗannan ƙasashe na larabawa da ita iran na daidai in ka diba gaba ɗaya waɗannan ƙasashe in wuta ta kama cikinsu zai shahi duniya gaba ɗaya saboda kashi kusan talatin zuwa talatin da biyar na ainihin energy na duniya da ƙasar na yake abinka sannan ƙasashe ne waɗanda adda arziki cikin duniya wanda ya zan ɓannar da za a yi musu da hasarar za a yi musu haddiyan ɗiya ba su mancewa da wannan abin kuma sannan faruwa je an ka sani ba a san inda zai kai karshe ba. An da abubakar cika kenan to mayan kamfanonin man fetur sun fara kwashe ma'aikatansu 'yan kasashen waje da ke aiki a rijiyoyin man fetur na iraki kamar da kamfanin mai na kasar basra ya sanar jiya litinin wannan yana zuwa ne yayin da ake rabar karuwar tashin hankali a gabas ta tsakiya sakamakon rikicin isra'ila da iran wasu jami'an kamfanonin man fetur biyu sun shaida kamfanin dillancin labarai cewa ya zuwa yanzu adadin man da ake haƙowa a rijiyoyin man na iraki bai sauya ba daga ganga sama da miliyan uku kowace rana yau talata shugabannin kungiyar tsaro ta neto ke fara taron su a lahai babban birnin netherlands taron da tuni ya gamu da fushin masu zanga-zangar adawa da shiga yakin biyo bayan harin da amurka ta kai kan cibiyar nukiliyar iran a ƙarshen mako rikicin yankin gabas ta tsakiya da musamman ma harin baya bayanan da amurka ta kai kan cibiyar iran na daga cikin batutuwan da za su mamaye wannan taro To bayanai daga jamhuriyar Nijar na nuna cewa 'yan bindiga sun kai hari tare da kashe fararen hula masu tarin yawa a wani gari mai suna Manda da ke yankin talabiri daf da kasu iyakar kasar da Burkina Faso da kuma Mali. Ibrahim Malik ya hada mana wannan rahoto. Harin baya-bayan nan da aka kai dai shine lamarin ya faru ne a ranar juma'a da ta gabata a yayin da mutanen garin na manda ke tsakar sauraron wa'azi yan ta'addar da ake alakantawa da kungiyar alkaida da is suka yi musu kawanya suka kuma kashe gwamman mutane wannan hari ya faru ne kwanaki kalilan bayan da aka kai wani makamancinsa da ya hallaka jami'an tsaro 34 a garin bani bango wani mazaunin yankin da ya buƙaci a sunan sunansa ya ce adadin mutanen da suka rasu suna da yawa sai dai suna jiran su ji daga bakin hukumomin yankin da har yanzu ba su ce komai ba haka ita ma wata kungiyar matasa ta yankin da bata so a bayyana sunanta ba ta shaida cewa mutanen da suka tsira da waɗanda suka samu raunuka suna garin tera suna juniya wata majiyar tsaro daga tarayyar najeriya makwabciyar ƙasar ta nijar ta shaida cewa mutanen ƙauyen da ɗaya aka kashe a ciki har da 'ya'yan mai garin guda hudu kuma maharan sun kone gidaje da dama kalilan ne daga cikin mutanen garin suka samu tsira daga har-haren sai dai wata majiya daga mutanen yankin ta shaida cewa an aika da jami'an tsaro zuwa wannan yanki da harin ya faru amma har zuwa daren jiya litinin gwamnatin ta Nijar bata ce komai ba akan harin to sai a gafarce mu gaba da kutsen da aka yi na sauti to Rasha da Mali sun kulle yarjejeniyoyi kan bunƙasa cinikayya da tattalin arziki a tsakaninsu da yake karɓar bakoncin takwaransa na bani janar Asimi Goita a fadarsa ta Kremlin a ranar Lahadi talatin da ta gabata shugaban rasha vladimir putin ya ce alakar kasar da mali na kan ganiya ta sannan tana samun ta gomashi ziyarar shugaban mulkin sojin mali a moscow na zuwa bayan da kungiyar sojojin hayar wagna ta fice daga kasar inda aka maye gurbinta da sabuwar runduna mai sunan afirka corps To a Najeriya harin baya-bayan nan da aka kai wa wasu matafiya a garin Mangu da ke jihar Filato ya jefa fargaba a zukatan jama'a a game da karuwar matsalar rashin tsaro a manyan hanyoyin kasar. Nura Ado Suleiman ya duba mana misalin irin waɗannan har-haren ga kuma rahotonsa. harin baya-bayan nan da aka kai dai shine na ranar asabar a jihar plateau inda aka tare wasu matafiya da suka fito daga jihar kaduna tare da kashe akalla sha biyu daga cikinsu a mangu lokacin da suke kan hanyar halartar wani ɗaurin aure idan za a iya tunawa a ranar 27 ga watan maris na wannan shekara ne kuma wani gungun matasa ya tare motar wasu mafarauta da ke kan hanyar zuwa kano daga jihar rivers tare da kashe mutane 16 daga cikinsu ba tare da sun san hawa ba ballantana sauka bayan wata da 'yan kwanaki da aukuwar wancan lamari ne kuma gungun 'yan bindiga suka harbe matafiya akalla talatin a jihar imo da ke yankin kudu maso gabashin najeriya a ranar 8 ga watan mayun da ya gabata Akwai dai misalai da dama na irin waɗannan harare da aka kai kan matafiya a kan manyan hanyoyin wasu jihohin Najeriya a yankin kudu maso gabas da kuma yankin arewa kamar Taraba da kuma Kaduna. Jihar da a baya ta yi ƙaurin suna wajen fama da matsalar tare matafiyan da ba su taka wa kowa ballantana su zubar ba. Wannan ta sa duk da cewar jami'an tsaro na ƙoƙartawa wajen kaman waɗanda ake zargi da aikata laifin akasarin mutane ke ganin kamata ya yi a rungume dabarar rigakafi ya fi magani. la'akari da cewar ɗaukar matakan tsaron rayukan jama'a shine kan gaba sama da ɗaukar matakan hukunta masu aikata ta'asar ko kuma farautarsu. To shugaban Najeriya Bola Ahmed tunubu ya kaddamar da taraktoci guda dubu biyu a cikin shirin gwamnatin sana inganta harkokin noma a kasar da zuma wadata kasar da abinci da samar da ayyukan yi. Koya manoma suka kalli yunkurin shugaban na Najeriya, injiniya Abba Kabir sakataren janar na kungiyar manoma daga tushe ta Arewa ya yi mana tsokaci a kai. a gaskiya wannan abin da shugaban ƙasa ya yi a bangaren noma ba ƙaramar rawa ba ce fara takawa domin tunawa da talaka saboda shi noma shi ne tushe kuma baya samuwa sai da grassroots so a wannan kallon muke kallo taraktoci guda dubu biyu idan aka ce kowane local government za a raba ta don amfana shi ma ci gaba ne in ta zamanto cewa kowa yana da da access da ita based on the process na local government da komai kowa zai amfana ina ga jinjina masa kuma ina ƙare ba masa akan wannan sannan kuma bayan taraktoci manoma suna da buƙatar a sama musu ingantaccen iri tare kuma da taki wanda za su samu amfanin gona wanda ko da sun kai kayan su ƙasashen ƙetare za a karɓe shi da daraja kuma a tabbatar da ƙasa tana da tsaro kuma da doka ake tafiyar da komai. injiniya abakari bankin duniya ya ba wa afirka ta kudu rancen dala biliyan ɗaya da rabi domin bunƙasa ɓangaren makamashi da sufuri da kuma tattalin arziki kamar da asusun baitamalin ƙasar ya sanar a jiya litinin to bakwai da mintuna goma taken labarin wasanni ka misali ya shigo barka shigo barka ka dai umar sani to yau dai dan wasa zakaran dan wasan kwallon kafa na duniya lionel messi ke cika shekaru 38 a duniya kadai muryar zagayowar ranar haihuwarsa kenan da yake yi a wannan rana kuma a jiya Eh, ko in ce a yau din kenan ya buga wasansa da kungiyarsa ta yi kenan ta Inter Miami eh, a daidai wannan rana da yake murnar bikin zagayowar ranar haihuwarsa sai dai kuma bai samu nasarar sanya kwallo ba. To eh, ana dai kamar yadda aka sani dai har yanzu ana na ana ci gaba da fafatawa a gasar lashe kofin duniya ta kungiyoyi da kasa Amurka ke karɓar bakunci kuma tuni za a iya cewa wasanni sun fara turawa ganin cewa har an samu wasu kungiyoyi da suka tsallaka zuwa zagayen 'yan sha shida wasu kuma suka riga suka yi adabu da ita wannan gasa to kungiyoyi irin su psg dai tuni sun riga sun tsallaka matakin zagayen yan sha shida inda kuma a karawar da za su yi za su haɗu ne da kungiyar kwallon kafa ta inter miami da messi ke takawa wasa wannan wasa dai zai kayatar matuƙa ganin cewa shi lionel messi ya buga duka waɗannan kungiyoyi kuma a karan farko kenan zai tunkari kungiyar kwallon kafa ta psg tun bayan barinsa faransa a kaka ta biyu kenan da suka gabata bukata inter miami ta samu nasarar tsallakawa wannan matakin ne bayan da ta samu wato bayan da ta buga kunnen doki tsakanin ta da palmeiras ta kasar brazil suka tashi kuma biyu da biyu a karawar da suka yi ita dai eh, inter miami ce ta fara jagorancin wasan da kwallaye biyu amma sai dai mintuna bakwai kacal kafin a tashi daga wasan aka farki aka tashi biyu da biyu to kamar yadda muka ce kungiyoyi tara sun fita daga wannan wasa daga cikinsu akwai kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid hmm. wacce ita ce babba daga cikin manyan kungiyoyin da suka halarci wannan gasa daga nahiyar turai kuma aka ga ta yi wa da a cikin matakin rukuni kungiyar da ta kare ne a mataki na uku a rukuninta na ba bayan da ta tara maki shida za a iya cewa bambancin kwallaye ne ya da ita daga wannan rukuni ganin cewa a wasanta na farko ta sha kashi a hannun psd da kwallaye da aka mata <laughs> ruwansu za mu iya cewa kenan mm-hmm. to tuni dai ita wato wato ita Atletico Madrid ta so ta samu nasara da kwallaye da dama a karawa da ta yi da Botafogo mhm. amma sai dai kuma ta gaza in banda kwallo ɗaya da Antonio Griezmann ya jefa mata a raga a wannan wasa da suka yi to hakan ya sa ta fita daga wannan wasa sauran kungiyoyin da aka cire daga gasar da sun hada da Al'ain da Alwadad da Los Angeles da wato da dai sauransu to mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid din wato Diego simoni ya bayyana cewa fitar Stars fa daga wannan gasa hmm. ya biyo baya irin tsaurin da rukunin da suka fito yake ciki shine ya cire su daga wannan gasa. To a gaishe ka sannu da kokari. Na. shugabannin kasashen afirka ta yamma ko kuma ecowas sun sake bayyana damuwa dangane da karuwar matsalar tsaro a yankin yayin taron da suka gudanar a ƙarshen mako shugaban kungiyar mai barin gado kuma shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya sake gabatar da bukatar sa na tabbatar da rundunar tsaro ta haɗin gwiwa da za ta tunkari wannan matsalar bashir ibrahim idris ya tattauna da janar sani usman kuka sheka mai ritaya tsohon kakakin rundunar sojin najeriya ba kuma yadda zanta wasu ta gudana janar sani usman kuka sheka mai ritaya ana iya bayyana wannan matsayin na shugabannin ecos a matsayin fargar jaji eh wato taro irin haka yana da kyau kuma zancen fargar jaji ba haka ba kai ka sani kamar ɗorawa suke kan abubuwan da suke tuntuɓa juna a kai amma abu mahi ala me ya kawo matsalar tsaron haka kai ga taɓarɓare kamar yadda ake samu haka akwai matsaloli da dama galibin su wasu daga cikin gidajensu ne waɗannan ƙasashe sannan kuma sai ya kasance zamani ya kawo siyasar duniya kaga ɓangare na wannan afirka ta yamma kusa akwai ƙasashe uku ko so da suka bar ƙungiya meye dalilin da ya sa suka bari me kake nufi da rikicin cikin gida eh, wato in ka duba yanzu misali kamar ƙasar najeriya menene matsalolin tsaro da suka addabi ƙasar ta'addanci na 'yan boko haram garkuwa da mutane da sauransu Su waye ke yi galibi 'yan najeriya ne me yasa haka abin da za a tambaya su ka gani yanzu kana zaton idan misali ba ku kashe wutar da ke gidanku ba ina za ku je ku kashe ta wani gida misali ka gani ko kwanan nan jihar kebbi ga abin da ya faru kwanakin baya ga abin da ya faru a jihar benue jihar plateau ga abin da ya faru matafiya ga abin da ya same su me ya kawo waɗannan me maganin su kana zaton idan ba mu zauna mun gaya mu kanmu gaskiya ba aka yi maganin ina za mu sami karfin da za mu yi magana wasu kasashe ma ko na makwabta ne ko kuma wasu ƙasashe daban kamar da ba da ko da najeriya ta yi tasiri wajen ba da gudunmawa wajen zaman lafiya ana ba da sojoji cewa a wata shekara kusan muna da bataliyoyi kusan goma a waje. To amma ai sai ka lura cewa Najeriya tana zaune cikin kwanciyar hankali da lumana. To yanzu matsalar shi ne amma yi yadda za a zauna cikin kwanciyar hankali da lumana a 'yan ƙasa ya su ya su. kuma ka san wani bako ba zai zo ya gyara ma gidanka ba kai za ka gyara. To akwai masu danganta waɗannan matsaloli da rashin shugabanci na gari. edo eh ai magana dama da ake kenan shi yasa na ce ma magana cikin gida wato abin nufin shi ne me ke kawo waɗannan abubuwa duk sanda ka ga matsalar tsaro matsala ce ta ainihin rashin ah, shugabanci ba don kuma ba duk galibin waɗannan hatta boko haram da wane ne ai wani gurbi ne suke cikewa inda gwamnati ba ta. Kana ganin wannan sabuwar runduna mai zaman kanta da ake bukata na iya magance waɗannan matsaloli na tsaro? Eh, idan har ya kasance matsalolin an sha kansu a fuskar ta cikin gida, saboda duk galibin kasashen su ai suna da matsalolinsu na cikin gida. to ka san ba yadda za a wai gida ba shi ba sannan a ba dawa janar sanu